Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na azubashin ranar Litini 30 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilo da kanin labarai. jiya lahadi wasu mazauna ƙauyuka a jihar borno sun binne manoma 43 da aka kashe a wani hari da ake zargin 'yan ta'adda da kaiwa shugaban iran hassan ruhani ya sha alwashin ɗaukan fansar kisan gillar da aka yi masanin kimiyyar nukiliya mohsin fakhrizadeh a amurka wasu manyan ƙwararru biyu na cutar coronavirus sun tabbatar wa amurka jiya lahadi cewa allurar rigakafin cutar za ta samu nan ba da jimawa ba Ɗan labarin kenan, to ko me yasa wasu 'yan Najeriya ke cewa kashe-kashen da 'yan bindiga suka yi a ƙarshen mako a jihar Barnar Najeriya babbar magana ce? Mu magana na mutum 43. To kaga su majalisar ɗinkin duniya sun ce mutanen da suka mutu sun haura ɗari. Wannan gagarumin magana ne. An yi Za kuma a ji cewa gwamnan jihar Borno ya ce sai Najeriya ta haɗa kai da ƙasashen waje kafin ta iya shawo kan matsalar Boko Haram. sannan za a ji yadda ta kaya a taron kungiyar kare muradun fulani ta fudeko da aka yi a kaduna kamar kowace ranar litinin yau ma sarfila hashin gumal na tafa da shirin ciki da gaskiya kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya jiya lahadi wasu mazauna ƙauyuka a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya sun binne manoma arba'in da uku da aka kashe a wani hali da ake zargin 'yan ta'adda da kaiwa yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da binciken mutane da dama da suka bata kusan talatin daga cikin mutanen da aka kashe a harin an sare musu kai ne wanda aka fara da safiyar rana asabar a ƙauyen zabarmari da ke arewa maso gabashin jihar ta borno mazauna ƙauyen sun ce jimlar mutane saba'in ana fargabar sun mutu. Duk da cewa wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin, kungiyar Boko Haram ko kungiyar ISWAP sun yi irin wannan kisan a baya dukkaninsu suna aiki ne a yankin. Inda mayakan 'yan ta'addan suka kashe akalla mutane dubu talatin a cikin shekaru goma da suka gabata. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi Allah wadai da kashe-kashen, inda ya ce baki ɗaya ƙasar ta ji zafin wannan harin. Shugaban Iran Hassan ruhani ya sha alwashin ɗaukan fansar kisan gillar da aka yi masanin kimiyyar nukiliya mosin Fakhrizadeh, kisan da shi da sauran shugabannin Iran ɗin suka ɗora wa Isra'ila. Amma wasu jami'an diflomasiya da manazarta sun ce ba sa tsammanin Iran za ta yi saurin ɗaukar fansa kan kisan masanin kimiyyar mai shekaru 49 a duniya. Wanda ke zaman babban jami'in sojan Iran na biyu da aka kashe a wannan shekara. Iran za ta ɗauki lokacinta biyo bayan mutuwar Fakhrizadeh wanda aka fi sani da uba ga shirin nukile Iran na ɓoye. Suna zargin ko tsoron in ba haka ba za su iya haifar da martani mai zafi daga shugaban Amurka mai barin gado Donald Trump. Shugabannin Iran za su kuma yi la'akari da cewa ko ramo gayyar za ta rikitar da shirin zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Joe Biden na sake fara hulɗar diflomasiyya da Iran. Biden ya ce yana son ya sake farfado da yarjejeniyar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa ta 2015 wadda tsohon mai gidansa shugaba Barack Obama ya samar. Don ganin Iraniyawa sun takaita shirin nukiliyarsu saboda neman a sauwaƙa musu takunkumi. Trump ya watsar da yarjejeniyar ba tare da ɓata lokaci ba, wanda ƙasashen Birtaniya da Faransa da Jamus da Rasha da China suka sanya wa hannu. da nuna goyon baya ga matsin lamba kan Iran. A Amurka wasu manyan ƙwararru biyu na cutar coronavirus sun tabbatar wa Amurkawa jiya lahadi cewa allurar rigakafin cutar za ta samu nan ba da jamawa ba. Amma sun yi gargaɗin cewa ƙin yin taka tsantsan game da yaɗuwar cutar kafin hakan na iya zama bala'i. Ya kamata mu sami isasshen rigakafi ya zuwa ƙarshen wannan shekara don yin rigakafi ga Amurka miliyan ashirin kuma dole ne mu yi rigakafin don samun tasiri. In ji Admiral Brett Giroy, shugaban gwajin kwayoyin cuta na fadar White House, ya faɗa wa gidan talabijin na CNN. Amma jama'ar Amurka dole su yi abubuwan da suka dace har sai mun samu wannan maganin sosai. Giror ya bayyana allurar rigakafin guda biyu waɗanda yanzu haka hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka take sake duba su a matsayin abin ceton rai yana mai cewa za su kawo ƙarshen annobar. An jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo maku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Barnan arewacin Najeriya, inda gwamnan jihar Barnan Farfesa Babagana Umar Zulam ke kiran gwamnatin najeriya da ta haɗa kai da sauran ƙasashen duniya wajen magance matsalar boko haram ganin irin ta'asar da suka tafka na kashe manoma a zabar mari haruna dauda gare ka gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya ce dole ne gwamnatin tarayyar najeriya ta nemo ɗauki daga makwabtan ƙasashe don cimma nasara wajen kawo ƙarshen wannan yaƙi da 'yan ta'adda. Gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da ya zirci garin Zabarmari da ke karamar hukumar Jere a jihar Bondo don halartar ta'aziyar wasu manoma da aka yi ma yankan rago a ranar Asabar. Gwamnan ya ce babu wace ƙasa da taɓa nasara wajen yaƙi da ta'addanci ba tare da neman tallafi daga makwabtanta ba. Kullum muna magana ba wani kasan da ta taɓa nasara eh, yaƙi banda haɗin gwiwa da wayansu kasashe akwai kasan chad akwai kasan cameroon da makamantansu ya kamata najeriya ta nemi haɗin kai tun daga yanzu don saboda har yanzu yaran nan suna nan tafkin cadi suna nan sambisa game reserve suna nan mandira hill kaya wuda wuda taya game reserve suna nan don saboda haka muna neman taimakon federal government mun san suna kokarin su amma har yanzu muna neman taimako don saboda mutane musu samu zaman lafiya na kuma santa da wani saurayi da ya tsallake rijiya da baya a lokacin da aka yi ma waɗannan manoma hari tun da suke gona gaba abin da ya shaida mini sunana usman ismail mun kwana jiya da safe mu shida mutum uku mu sun dafa abinci mun mu mun je ganin kifi ko da muka taka kawai gawakin su muka gani su uku galin mu ya tashi kawai sai muka juya muka hada kayan mu muka zage ainihin inda aka yi kisan shinkafa yanzu ko da muka bari akwai shinkafan da suke sa wuta sun haɗu da kai ba su taba ka ba za ka doke kayan su ka kai musu ka dawo ka kama uzurinka ka tun da kai a jeji kake dole ka kai rayuwa daji amma mun sha wahala kuma ba mu yi tsamman za mu fito ba. honorable ahmed satomi shi ne dan majalisa mai wakiltar mazabar karamar hukumar jerin da ce wani abu takaici ma ne wannan mutanen da aka kai masu hari kananan mutane ne wanda wasu daga cikinsu ma'aikata ne kawai da ke zuwa ma mutane aiki a gonakinsu. to in ka duba talaka ne wanda bai ma san hawa ba bai ma san sauka ba aka zo aka addabe shi da irin wannan zalunci mutanen nan su sa tsoron allah a zuciyarsu babu addini da ya yarda ba tare fiye da ka shari'a ko ka yi tuhumi mutum ka ji ta bakin sa ka zo ka kashe shi an dai jana'izan waɗannan mutanen ne su 43 da kuma ka ce har yanzu ba a gano makomar wasu da suka ɓace ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida Haruna, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filo hashin gumel da ci gaban labaran duniya. Asibitocin cikin gida a Makele babban birnin yankin Tigray na Habasha suna fama da karancin magunguna don kula da waɗanda suka ji rauni. In ji ma'aikatan agaji jiya Lahadi. Kwana guda bayan da Firaminista ya bayyana nasara. a yankin da ke cikin rikici kuma sojoji suka sanar da karbe ikon yankin. minista Abiy Ahmed ya faɗa a ranar Asabar cewa an karɓe ikon garin na Makele bayan baiwa dakarun rundunar TPLF wa'adin awanni 72 da su miƙa wuya ga gwamnatin ƙasar. Abi ya sanar da kai harin soja kan gwamnatin yankin Tigray a ranar 4 ga watan Nuwamba. Yana mai cewa hakan martani ne ga harin da sojojin Tigray suka kai kan sansanin sojin tarayya. hukumomi ba su tabbatar da cewa ko akwai waɗanda suka mutu a wani mummunan harin na ranar asabar ba amma kwamitin ƙungiyar agaji ta red cross ta duniya ya lura cewa asibitin aida da ke makele ba shi da jakankunan da ake saka gawa a cewar icrc kusan kashi tamanin cikin ɗari na marasa lafiya asibitin suna fama da raunuka zaɓaɓɓen shugaban amurka joe biden da mataimakiyar shugaban mai jiran gado kamala harris sun sanar da tawagar mata zalla a fannin sadarwa. Sadarwa kai tsaye ta gaskiya ga jama'ar Amurka na ɗaya daga cikin muhimman ayyukan shugaban ƙasa. Kuma za a damƙa wannan tawaga babban nauyin haɗa kan Amurkawa da fadar White House. A cewar Biden cikin wata sanarwa da aka raba wa manema labarai daga ofishin kwamitin karɓar mulki. ya ƙara da cewa waɗannan ƙwararru masana sadarwa suna kawo ra'ayoyi daban-daban ga ayyukansu da kuma sadaukar da kai don gina ƙasar nan da kyau. Kate Bedingfield wacce ta yi aiki a matsayin daraktar sadarwa na yakin neman zaben Biden Harris, an naɗa ta daraktar sadarwa ta fadar White House. Ita kuma Pili Toba wacce ta aiki a matsayin mataimakiyar darakta a kungiyar muryar Amurkawa wata kungiya mai rajin kawo sauyi kan shige da fice ta zama mataimakiyarta. Sai kuma Ashley Etin wacce ta yi aiki a matsayin daraktar sadarwa ta kakakin majalisa Nancy Pelosi. An naɗa ta a matsayin daraktar sadarwa ta Harris. A gaida Sarfilu Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu babban birnin tariyar Najeriya Abuja. Inda tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce manoman da aka kashe a ƙauyen zabarmari na jihar Barnan Arewacin Najeriya sun kai ɗari da goma baya ga matan da ake kyautata zaton 'yan bindigar sun yi awon gaba da su. Hassan Maina Kaina gare ka. Wata sanarwa da ofishin da ke kula da al'amuran jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke macin jiya na cewar akalla kimanin mutane 110 ne mayaka kisan rashin imani. Kana kalin wasu da dama kuma suka samu raunuka a Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce wannan kisan gilla aika-aika ne kai tsaye akan faɗan da ban san hawa ba balle sauka. wanda kuma shine mafi girma a wannan ofishin Majalisar Ɗinkin Duniyar a Najeriya, Mr. Edward Calon. ya ce arin jihadin sun yi awon gaba da mata masu yawan gaske a cewar tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta najeriya comrade isa tijjani wannan alkaluma nan ba babbar magana ce alkaluma da majalisar ɗinkin duniya ta fitar game da adadin mutanen da aka kashe a wannan guri na zabarmari inda ake noman shinkafa ya ta da hankali matuka domin mu magana na mutum 43 majalisar ɗinkin duniya sun ce mutanen da suka mutu sun haura ɗari wannan gagarumin magana ne an yi alkawari. Na tambayi kwararre kan sha'anin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ko mai wannan sabbin alkaluma na majalisar ɗinkin duniyar ke nunawa? Yana ƙara tabbatar da sawa da gajiyawa da kasawa da rashin iyawa da rashin sanin ciwon talakawan ƙasa irin na gwamnatin. Mun kasance cikin damuwa da ɗimuwa da rashin bacci da rashin samun wato nutsuwa ta kwakwalwa da nazari da aka shiga. A cikin sanarwar da ya fitar a yammacin jiya, shugaban ƙasa muhalla wadai da wannan aika-aika. yana mai cewar shi ya bai wa sukannin goyon baya na bukatar daukar matakan da ya kamata kare rayuwa a cewar dr yahuza getso akwai bukatar shugaban kasa muhammadu buhari shugabannin rundunar tsaron najeriya tun daga ministan tsaro zuwa dukkanin su ajiye mukamansu saboda su kasawarsu ta bayyana hassan mai na kaina ka daga abuja nigeria a gaida Hassan, to a yayin da ake yawan zargin Fulani makiyaya da shiga aika-aika a 'yan baya-bayan nan, Ƙungiyar kare muradun Fulani ta Hudeko wadda ta yi taro a Kaduna jiya ta ce ya fi kamata a bugi jaki a bugi ta yake. Isa Lawa Ikara gare ka. taron shekara-shekara na kungiyar ya mai da hankali ne a wannan shekara akan ilimin makiyaya da kuma haɗin kai domin magance matsalolin da ke damun su sannan kuma ya nuna buƙatar da ke akwai wajen ganin an kyautata zato ga makiyaya a wannan ƙasa. Farfesa Abubakar Abba Tahir malamin jami'a ne kuma yana cikin kwamitin amintattu na wannan kungiya kuma ya ce an riga an shafa wa Fulani ko makiyaya kashin kaji. An kashe mana mutane a wasu sassan Najeriya daban-daban kuma ko ina sai a soma cewa fulani su ne masu kashe mutane masu sata masu fashi da sauransu akwai matsaloli a niger delta akwai matsaloli na boko haram akwai matsaloli na sace-sacen mutane ba ma barayi masu shiga gidaje ba akwai matsalolin barayi masu satan kudaden gwamnati kuna da tantama ne akan cewa fulani na wannan a wannan haka haka yake eh, don da mai kiwo kam ina don shi da wani abu yana da shanu yana cikin daji ba ma zama guri ɗaya bayi da gida masu yaya da jikoki suke kwaɗayin zaman lafiya da ci gaban ƙasa a kulle duk da zargin da ake yi wa makiyaya ko fulani a Najeriya akan matsalolin tsaro dai ita makaddashiyar shugabar ita wannan kungiya ta Fudeko Dr. Nafisatu Dahiru Muhammad ta ce su ma makiyayan sun shafi da matsalolin tsaron da ake gani a wannan kasa. Ba wai mun goyi bayan kidnapping da ake yi da abubuwan suke yi ba. kuma irin halin da aka samu na rashin kwanciyar hankali da wajen eh, kashe-kashe da ake yi a cikin daji din nan kai ma ka sani kowa zai gudanar shi ko makarantun nan kuma ba za su yi ko na gwamnati ma ba na makiyaya kawai ba ana gudu daga makarantu daya daga cikin jagororin wannan kungiya kuma shugaban kwamitin da ya shirya wannan taro barista abubakar ibrahim nase ya ce burin kungiyar dai shine sauya rayuwar makiyaya ko fulani a wannan kasa taimaka musu yanda za su zama ɗan ƙasa yanda za su bi dokoki dokoki shine makasudin kungiyar nan. Taron kungiyar makiyaya ta fude kwadai ya kara zaben sabbin shugabannin da za su gudanar da wannan kungiya sannan ya tashi akan cewa akwai bukatar ganin gwamnati tana tafiya tare da fulani da kuma aiwatar da dukkanin ayyuka na ci gaba ga fulanin kamar inda ake yi wa sauran 'yan ƙasa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum masu raro barkamar sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. A yau za mu daura akan batun kamfanin kwangila na Inside Dynamic Resource da ke neman kotu ta tura ministan sufurin Najeriya gidan yari kan zarginsa da saba ka'ida. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfil Hashin Kumel. kamfanin insider na microsoft na najeriya ya shigar da kara babbar kotun tarayya ta abuja yana buƙatar ta tura ministan sufuri rotimi amechi da shugaban hukumar fidda kwangila bpp mamman ahmad gidan yari kan zarginsu da yake da saba ka'idar ba da kwangilar shimfiɗa titin dogo da zai lashe dala biliyan uku da ɗigo biyu idan mai sauraro na biye da mu ashirin da ya gabata kuci ya yi zargin baiwa kamfanin cana wannan kwangila na nuna neman zarmiya ne don kamfanin aecom da ya nemi aikin tun shekarar 2018 ya bukaci a gudanar da lamarin tsakanin gwamnatocin najeriya da amurka da hakan zai toshe kafar samun na a aikin tun farko dai mun da ma'aikatar sufuri kan wannan zargi ta kuma tabbatar mana da samun takardar sammacin kotu inda dalakar labarai na ma'aikatar eric ojukwe ya ce ba su zauna da sashen shari'a na ma'aikatar ba don haka shi kansa bai shirya bayyana komai kan wannan lamari ba tukunna. Daga bisani mun sake komawa amma wannan karin labari ya sauya. Amma yanzu za mu fara ne da kawo muku ci gaban tattaunawar da muka kawo muku a makon da ya gabata da Musa Ibrahim Kuci. Abin da muke so to kotu ta yi, approval da gwamnati tarayya ta bayar, Federal Executive Council suka bayar a sauke ta. na ɗaya kenan na biyu waɗanda kuma suka yi a hukunta su abinda dokar ta ce na biru for public procurement duk wanda ya haka zai yi prisoner shekara biyar ba tara kuma zai bar aikin gwamnati wannan sake maimaita mana wannan laifin da zai kai a yanke mutum irin wannan hukuncin to laifin da zai kai shine in kai karya akan abun kuma in ka taka doka kamar inda suka yi dinnan don da yaudara in ba ma bin doka a ƙasar nan ba wanda zai zo ya zo da arzikinsa da ƙarfinsa ce zai sa mana zai zo ya taimaka mana akan wannan har al'amarin. Kai Musa ku kuna zargin akwai wani wata eh, kumbiya kumbiya da ake neman kullawa ne da kamfanin China. Akwai akwai akwai akwai kwarai da gaske akwai menene zargin ma'ana akwai watakila za a iya cewa ko sauƙi ne kamfanin china yake da shi na amurka ba ma saukin ba ne interest rate na america ma eh, a yanzu da nake gaya ma is 1.8% na china kuma is 3.5% na ɗaya kenan na biyu bankin china da suka je ba bankin gwamnati na china ba ne banki ne na wa'yansu 'yan kasuwa a china bankin da banki suke so su ba ma sovereign guarantee na nigeria wannan banki tana iya ta rushe gobe to in baka sani ba abin da ake yi da harkar magana sovereign guarantee in suka kai sovereign guarantee in ka karba sovereign guarantee na ƙasa sulaye su kai ta singapore ko hong kong ko dubai shi su je su yi discounting a 75% su karɓa kuɗin su up front kafin an yi aiki sun janye kuɗin su ko sun bar gwamnati najeriya da bashi asalin wannan kwangilar musa dama daga eh, bankin amurka nawa ne da kama kuɗin abin da ke ciki su abin da ministan na sifiri suka so su yi mu ba su budget a cikin duhu a mu rubuto ga abin da za a yi ba zo an auna an duba mai abin za ta ci ba so suke mu yi amfani da abin da su suka zo da shi a cikin wasikan da mutanen kamfanin aecom suka rubuto sun ce kuɗin da suka zuba a cikin wannan alamarin misali costa da wai kudin ya yi yawa su kuma ba za su yi abin da ba za su iya su yi defending da sun ba za su iya defending ba malam gaskiya magana dai ba gaskiya ne akan wannan alamarin ai musa baka gaya mana yawan kuɗin da eh, wannan da an bada kwangilan nawa ne ake sa a biliyan biliyan dala biliyan dubu uku da ɗari da hamsin dala biliyan dubu uku dala biliyan dubu uku da miliyan ɗari da hamsin a wannan lissafin ni ma ba zan iya yin sa ba rawa a ba za ba za ka iya tril ina ji tril ina ga ya kai tril ya kai naira triliyan ɗaya da rabi sa'ana akwai wata kuma da yanzu na haka minista na neman kudinta kalaba zuwa lagos wannan dala biliyan goma sha ɗaya to su matsalansu da america america ba za su bayar da kuɗi ba gaskiya ba za su bayar da ba za a yi aikin wato ma'ana eh, kana zargin cewa ita china za ta kawo kuɗi da za a yi kashe mu raba ita kuma america za ta zo ta yi aiki ne ai abinda abinda in ka fahimce ni sosai abinda na gaya ma can baya haka take aiki ne kuɗi suke ɗaukawa china su zo su ba su don in aka bada sovereign guarantee na nigeria sulaye su je su yi discounting a 75% su ɗauka kuɗin su yau tun ba ma ya aikin ba sai aikin ya lalace kenan a to wannan ya rage na <laughs> kuka so musa ka ce cikin wannan al'amari akwai ɗauri ne na shekara biyar ko akwai ɗaurin shekara biyar ba ba zaɓin biyan tara ba zaɓin biyan tara tuwa za a ɗaure shi shi ministan sufuri ne ministan da da malam amadu na biro for public procurement ministan rotimi a mai cikin shi nike faɗi ba wanda ya fi karfin doka nan shugaban kasa kawai ke da immunity abinda mun kai magana mun kai magana gaban alkali lissafa mana mutane nawa ne kuka shigar karan nan mun kira gwamnati mun kira ministry na eh, sifiri minista rotimi amici a matsayin shi kansa mun kira director general na bureau for public procurement mala amadu mama amadu da kuma gwamnatin tarayya da anthony general federation malami sannan kuna fatan za ku ci gaba da bin wannan karar har karshe sosai kwarai kawa don in ba haka ba ba abin da za ku yi a kan maganar layin sifiri zai yi tasiri a Najeriya inda gaskiya kuke so inda gaskiya ake so a fito fili a faɗe ta interest na china 3.5% interest rate ne ga nan a takarda banki da za su ɗauko wannan kuɗin da za su yi wannan aiki sunan bankin ala kiranta industrial and commercial bank of china limited wannan private bank ne ba exim na china ba interest rate din kuma is about 3.5% exim na america interest rate din su abin ya tashi ga da 1.4 zuwa 1.8% amma su ba za su ba kawo kuɗi ba abinda su za su yi ku gaya mana abin da kuke so mu za mu zo mu yi wato sai dai a faɗi irin darajar kuɗin sai a shiga aiki kawai a shiga aiki kawai a yi su za su yi aiki amma ba za su ba ku kuɗi ba musa kana so ka ce 'yan najeriya ba sa son jami'an najeriya ba sa son ganin aiki sun fi so su ga wasu kuɗi suna gaskiya kake son gaya maka ko in maka ƙarya gaskiya nake so to ni abinda matsalan su sun gaya ma matsalan su da ni don ba za su samu kuɗi da america ba to kai me yasa ba za ka bari su je inda za su samu kuɗin ba a'a abin da yasa kasan na waye nasu ko namu ba namu bane tare kai baka da yaya in aka ci wannan bashi ba yi wannan aikin ba suwa za su yi wahala ban hana su ba amma abin da muke faɗi a fito fili banda wannan ba wai na haɗa su bane sun rubuta mana mu je mu kawo kamfani sun rubuta mana mu wannan eh, kamfani america su zo su yi su yi ɗaya su yi wannan su yi kaza su yi wannan duk sun rubuta da hannunsu da takardar ministry na sifiri suka rubuta bayan sun rubuta mana bayan kamfanin ta shirya ta yi an yi komi shi kuma suka sake canza lale to ba haka abin da nake so sani ko ba wannan gwamnati ba ko su ba sa wannan wurin a matsayin da muka kai yanzu ba yadda da harkansu ba kuma girma zai zube ba mutunci don ya nuna cewa ba za a ɗauka takarda ga da ministry na sifiri da wani mahimmanci ko da abin da za su yi aiki a kai ba baka haka da bature in ka yi rubutu ka ce za ku yi kaza su zo su yi kaza su yi kaza. musa karshe na lura kamar za ka so ka nuna ma kamar ita ma'aikatar sufuri ko shi minista Mai amiti ya yi shugaban kasa karya. to shi ne muke so mu ji in ma shugaban kasa ne amma abin da nake so na gaya maka ba wai na ce shugaban kasa bai da iko bane amma muhammadu buhari ne da muka sani ba mu yadda cewa zai ce wai wannan kamfanin kawai za ba mu aiki ba watakila an gamsar da shi ya lura akwai wani sassauci to ba wani to abin da ya sa in maganar gaskiya ne an mun sha zuwa ofis na ministry na sifiri shekara uku da rabi na ga inda suke yi akan wannan al'amari malam bari gaya ma gaskiya ko wasika aka bamu kafin mu samu ansa shi mu bai da ce hamci na dubu ɗari uku a ma'aikatar sufurin eh jagoran kamfanin aecom a najeriya musa ibrahim kuci kenan kamar yadda muka bayyana muku yadda muka yi da daraktan labarai na ma'aikatar sufuri wanda ya shaida wakilin wannan fili cewa sun samu sammacin kotu akan wannan batu amma sai sun zauna da lauyoyin ma'aikatar kafin ya yi magana da filin ciki da gaskiya to tawagar wakilan murya amurka a karo na biyu sun shiga ma'aikatar sufurin don samun martanin amma darakta eric ejikwe ya sauya matsaya daga tabbacin da ya bayar tun farko na cewa sun samu sammacin inda yanzu ya ce ba su samu ba. Shirin ciki da gaskiya ya ga kwafin takardar sammacin da aka rattaba wa hannu da hatimin ma'aikatar sufurin. Saboda haka za mu ci gaba da bibiyar wannan batu. Sai a kasance da mu cikin shirye-shiryen masu zuwa. Yanzu abadadin Nasir Adamu Yale Kaya da ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku. Nisar fili hashin gumel daga birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. jiya lahadi wasu mazauna ƙauyuka a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya sun binne manoma 43 da aka kashe a wani hari da ake zargin 'yan ta'adda da kaiwa yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da binciken mutane da dama da suka bata. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya sha alwashin ɗaukan fansar kisan gillar da aka yi masanin kimiyyar nukiliya Mosin Fakhrizadeh. Kisan da shi da sauran shugabannin Iran ɗin suka ɗora wa Isra'ila. Amma wasu jami'an diflomasiya da manazarta sun ce ba sa tsammanin Iran za ta yi saurin ɗaukar fansa kan kisan masanin kimiyyar mai shekaru 49 a duniya. Wanda ke zaman babban jami'in sojan Iran na biyu da aka kashe a wannan shekara. A Amurka wasu manyan ƙwararru biyu na cutar coronavirus sun tabbatar wa Amurkawa jiya Lahadi cewa allurar rigakafin cutar za ta samu nan ba da jimawa ba. Amma sun yi gargaɗin cewa ƙin yin taka tsantsan game da yaɗuwar cutar kafin hakan na iya zama bala'i. Asibitocin cikin gida a Makele babban birnin yankin Tigray na Habasha suna fama da karancin magunguna don kula da waɗanda suka ji rauni. In ji ma'aikatan agaji jiya Lahadi. kwana guda bayan da firaminista ya bayyana nasara a yankin da ke cikin rikici kuma sojoji suka sanar da karbe ikon yankin zaɓaɓɓen shugaban amurka joe biden da mataimakiyar shugaban mai jiran gado kamala harris sun sanar da tawagar mata zalla a fannin sadarwa sadarwa kai tsaye ta gaskiya ga jama'ar amurka na ɗaya daga cikin muhimman ayyukan shugaban ƙasa kuma za a damƙa wannan tawaga babban nauyin haɗa kan amurkawa da fadar white house a cewar biden cikin wata sanarwa da aka raba wa manema labarai daga ofishin kwamitin karɓar mulki to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Salfilo Hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin da jojo jojone da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasala